Wata kotu a Birtaniya ta hana belin tsohon mataimakin shugaban Majalisar Dattawan Najeriya Sanata Ike Madu da matarsa. Bayan an gurfanar da su bisa zargin ƙulla maƙarƙashiyar safarar wani yaro zuwa Birtaniya domin girbe wani sashin jikinsa. rundunar 'yan sandan birnin london sun cafke ike madu da matarsa ne a london biyo bayan wani binciken da tawagar kwararrun masu binciken manyan laifuka ta gudanar kuma ta ba da wani ƙarin bayanai da cewa bayanan da aka ba da, sun zo daidai da bayanai kan madu da matarsa yanzu yayin da wannan lamarin na ci gaba da ɗaukar hankali a faɗin najeriya jama'a da dama kuwa sai bayyana ra'ayinsu suke yi ciki har da Mr. Iboko Chisom wanda kafin a gurfanar da sanatan da matarsa ya faɗi cewa. I want to believe that there is a misunderstanding somewhere because I don't expect the senator to be involved in Ya ce ina so in yi imani da cewa akwai saɓani a wannan wurin, saboda ba na sa ran cewa sanata zai tsoma hannu cikin harkar girbe sashin jikin mutum. amma kuma ba na so in ce 'yan sandan Birtaniya za su iya zargin sanatan da aikata irin wannan laifin ba tare da wata hujja ba. Mr. na wani mai fashin baƙi ne kan lamuran siyasa, kuma yana ganin wannan al'amarin a matsayin wani mummunan lamari ga sanatan. Such is not a development for somebody who has Ya ce wannan ba wani lamari ba ne mai kyau ga wanda ya kai wannan matsayin a siyasance, saboda haka ya kamata ya fuskanci kuliya. Shi kuwa Dr. ya bayyana ɓacin rai da irin 'yan siyasan da suka mamaye kujerun mulki a ƙasar. Wannan na gaya maka halayyar 'yan siyasan da muke da su a Najeriya. Wannan na gaya maka cewa muna da mutanen da ba su da halayya ta kwarai, waɗanda ba su cancanci su kasance a kujerun mulki ba. Wannan abin takaici ne, amma bari mu ga yadda za a gama a kotu, in ji Dr. Musu. yanzu ya matu da matarsa za su ci gaba da kasancewa a tsare har sai sun sake gurfana gaban kuliya ranar bakwai ga watan Yuli mai zuwa. Alfonso Sokorigwe, muryar Amurka, daga Inugu, Najeriya.